Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da magancewa. Shirin a wannan mako ya mayar da hankali kan tsananta ko kuma karuwar masu fama da cutar zazzabin taifot a jihar Kaduna ta arewacin Najeriya. Cutar da galibi akan ga tsanantar ta a irin wannan yanayi da damina ke kan kama. Masana dai na alakanta wannan ciwo na zazzabin taifot da gurbacewar ruwan sha wanda bisa al'ada ke da nasaba da zubar ruwan sama wanda ke koro datti daga lungu da sako yake kuma haɗuwa da tafkuna ko kogi ko kuma sauran wurin wuraren adana ruwa. A baya-bayan nan da yi jihar Kaduna ta arewacin Najeriya na sahun yankunan da ake ganin tsanantar wannan cuta tun bayan kankamar damuna. mun kuma zanta da Dr. Shehu Abdulmuminin Makarfi, kwararren likita a jihar wanda ya yi mana ƙarin bayani akan wannan ciwo na typhoid. Shi larura cuta irin na typhoid watan ciwo ne wanda ake samun sa ta hanyar gurbataccen abinci ko abin sha ko kuma kusanci. Wani suna hanyoyi uku da ake samun ciwon typhoid. Shi kuma yana samuwa ne kwayan cutar da take dangin ba bacteria na duk ina ka samu bacteria wacce ta gurɓata ruwan sha ko abincin da za a ci ko kuma a kamar ce kun ci santi a baya to za ga cewa an samu wani cutar typhoid shi wannan typhoid ciwo ne wanda yake kamar da muka bayani abinci ko abin sha da zaran an sha ko an ci yakan je cikin hanji ya zauna a wurin nan ne ke ta'annafin shi a nan zai zauna ya fara ainihin lalata hanjin kuma sannan ya sababa wasu alamu a cikin shi kan shi dan adam din Allah mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin lura da yadda yake yi wa jama'a wahala iya bambance wannan zazzabi na taifar da sauran zazzabi da akan yi fama da su irin su malaria wadda sauro ke yadawa mun nemi ji daga bakin likita dr shehu makarfi game da alamomin wannan zazzabi da kuma bambancin sa da sauran alamu sukan bayyana bayan sati daya ko sati biyu da kamuwa ko da sha ko cin wannan ainihin a ah, shi bacteria din alama na farko akwai ciwon kai sannan akwai ainihin zafin zazzabi wanda yake karuwa kowane lokaci rana bayan rana ma'ana watan a yawan ka zafin jikinka ya kai misali wani yanayi to gobe kuma karuwa zai yi watan baya komawa baya ba kamar zazzabin malaria ba wanda zai iya sauka yanzu an jima ya hau wannan zaɓi yana ci gaba ne sannan akwai gajiya kasala na jiki akwai ciwon ciki akwai kuma amai wanda ke aman nan wani lokaci za ga yana zuwa ma da jini ko kuma bayan gida gudawa shi magudan zai zuwa da jini domin wannan kwanciyar ta kan shiga cikin hanji ne da lalata hanjin tana kankare wannan tantani cikin hanji har ta kai ga tana ainihin fasa hanyoyin jini ko za ga daga ana aman jini ko kuma ana gudawa in abin ya yi tsanani yakan hau kwakwalwa yakan kawo ciwo irin na hauka muna cin shi typhoid psychosis so yakan taɓa kwakwalwa shi sa wani lokaci akan ga kaman ko gamo ne ko abu ne wanda yake ah, na jinnu da sauransu su kuma ba shi bane sai wasu lokuta shi typhoid yana da wahala kwarai da gaske sai a daga ganin kamar watan ciwo ne irin na an ma mutum makar ko mu. sai an zo sai a ga cewa wannan bacterium shi jawon saboda ya hau sama ya kawo typhoid arthritis ne babu ragi kai sakewa suna ga Allah sosai Kasancewar a kowace rana ana ci gaba da samun karuwar alkaliman masu fama da wannan cuta ta taifar a sassan Kaduna. Wakilin ma'aminu Aminu Sani Sadu ya kai ziyara guda cikin manyan asibitocin jihar ga kuma zantawarsa da wasu masu larurar. Sunana Badiya Abdurrahman, taifot ne ke damuna. To, da kike gida lokacin da ciwon nan ya fara ya kike ji a jikinki? Ya fara yi min ne da ciwon kai sai kuma zazzabi mai tsanani. To, da kike zo asibiti wani gwaje-gwaje aka yi miki kuma me suka ce kina fama da shi sun ɗiba jini na sai suka je suka yi test da suka yi test din sai suka ce mun typhoid ne ke damuna kwanan ki nawa a asibiti kwana na uku ya kike jin jikin kafin ki bar gida da kuma yanzu da ke asibiti gaskiya na samu bambanci sosai saboda da ina gida zazzabin ya rufe ni mai tsanani kuma da muka zo nan suka min treatment na samu sauki zuwa shi kike sa rai za a sallame ki zuwa anjima ko gobe wallahi mama tunana malali wani ciwo aka ce ke ka. typhoid kake ji a jikin ka kafin ka zo asibiti amma zafi yake min gaba daya fusari ma ko na fusari fusari ma zafi yake sannan ciwon kai yake damuna to gashi ka zo asibiti an yi gwaje-gwaje ne aka ce kana fama da typhoid ko kuma da ka zo asibiti me faru shine typhoid an ɗauki ka ne ko me aka yi maka aka gano typhoid ne eh, an gano typhoid to yanzu ya kake jin jikinka daga lokacin da baka zo asibiti ba da kuma yanzu da kake kwance akan gadon asibiti yanzu alhamdulillah na alhamdulillah sai na tashi karfi ne da bayan da shi amma da na sha ruwa na alhamdulillah na ji daɗi me kake tunani ya jawo maka wannan ciwon na typhoid to ta typhoid ai abubuwan lorura ne ba zai wuce sha da rayuwa ba ba shine kawai kika ne za ya rungume su bata ma babu fata ragi kai sakewa suna ga Allah sosai kasancewar masana na ci gaba da alakanta yaduwar wannan cuta ta typhoid kan gurɓacewar ruwan sha musamman a wannan lokaci na damuna kowane matakai ya kamata a ɗauka don tsabtace ruwan. Malama Zainab Usman malamar tsabtar muhalli da abinci ce ta kuma bayar da shawarwari. Ana iya samun cututtuka da dama ba ma typhoid kadai ba ta hanyar ruwan sha so yana da kyau mutane na ƙauye da na birni a ce suna tsabtace ruwansu na sha sannan a ce kafin ma tsabtace ruwan shan ya kamata ka san daga ina aka samu ruwan kafin ma ka sha shi ta wace hanya ya zo misali kamar mutanen da suke mu'amala da ruwan rijiya yana da kyau kafin ka gina rijiya ka san cewa ina ne ma ya kamata ka gina rijiyan a cikin gida kar ka yi rijiya kusa da kwata ko ka yi ta kusa da masai ko inda kuke wanke-wanke ko inda ake kiwon dabbobi a cikin gida na biyu kamar masu mu'amala da ruwan waterboard wa'inda ake iya sako musu ruwan waterboard a cikin famfo so yana da da kyau idan aka zo da ruwan wata bot din nan akwai alimin da suke zubawa a ciki wataran su ma machines din su ba sa aiki da ka kawai suke amfani su zuba buhuhunan alim din to alim kuma idan ya yawa a jiki shi ma akwai abun da yake kawa akwai cutukan da yake haifarwa a jikin dan adam so yana da kyau in an sami irin wannan ruwan ka tafasa su ka tace su su huce kafin ma a sha da sauransu kamar na rijiya yana da kyau ruwan rijiya a tafasa a rufe sannan ya huce sannan ka sha ko ka ba yaro ya sha sha da sauransu kamar wa'innan ruwan nasu boholes na waje za ga bohol kusa da kwata a waje a kan layi an je an ɗebo shi a kai a buɗe iska ya zo ya shiga ciki cututtuka ne daga iska suke ɗebowa su zo su shiga cikin ruwa so in baki tsaftace shi ba ko kika gyara shi kina sha nan take wani ciwon ma zai iya shiga jikin ɗan adam ta mulmule shi ta wanwanke shi ta mummurje shi sannan Ango Bali wani magidanci ne da yi fama da larurar ta zazzabin typhoid ya bayyana mana matakan da yake ɗauka wajen tsabtace muhalli da ruwan da yake amfani da shi don kare kansa daga kamuwa da cutar. Na tuba samu cutar na typhoid kuma Allah hakika ina tunanin ta wurin ruwan rashin tsafta shi ya kawo wannan kuma in ka duba ruwan famfo kuma do ba a samun shi kuma in an samu ma bai da tabbas na tsafta saboda kana wucewa a hanyar ka gan pipe na na pompo ya fashe kuma ruwa na gwata da ke wucewa yana shiga ta ciki haka zai wuce ya zo ta gida a debo kuma a yi amfani da shi dole a samu irin eh, cututtuka din malam shi ba aya in sha boka ko akwai rigakafin wannan cuta ta typhoid a mahangar aikin likita tambaya kenan ga dr shehu abdulmumini makarfi abin da ya kamata na farko shi ne tsafta tsaftar jiki tsaftar muhalli tsaftar kayayyakin da ake amfani da su wajen ci ko sha musamman irin sakacin da ake yi a zuba kaya bayan an ci abinci a juye su a jibge su a gindin inin za a yi wanke-wanken nan kuda ta hawa suna yawo a kai wannan wannan tana taimaka kwarin da gaske abu na biyu hanyar samun ruwan shan mu musamman masu rijiya za ka rijiyar ba a yi mata baki ba sai ga cewa ruwa in ya so yana zuba wani lokacin ma kwatan da ke wurin sai ga yana nema ya shiga cikin wannan rijiya matakin uku shine da zaran fadin wannan alamomi da kai magana a garzaya zuwa asibiti domin me domin a tabbatar da cewa wannan ciwo ne ba gamo da aljanu aka yi ba wani musamman mutum na bato da sauransu. Kalaman kwararren likita kenan Dr. Shehu Abdulmumin Makarfi dangane da matakan kariya ko kuma waraka. kanka daga cutar zazzabin typhoid. madalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ko masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai Wakilin Mu aminu sani sadu sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana.